Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata 31 ga watan Disambar shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba makanan labarai. Hukumance gwamnatin China ta amince da allurar rigakafin COVID-19 ta farko da kamfanonin har hada magunguna na China suka samar. Jami'an lafiya a jihar California da ke Amurka sun ce wani mara lafiya a jihar ya kamu da sabuwar nauyin coronavirus da aka fara ganowa a Birtaniya kuma da alama za a ƙara gano wasu da suka kama Amurka. kasuwannin hada-hada kudade a asiya yawancinsu sun yi sama yau alhamis a rana ta karshe ta hada-hada a 2020 kanan labaran duniyar kenan to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba muhammadu buhari ya tabbatar da cewa gwamnatinsa za ta ɗauka ƙwarin matakai don ganin an rage hauhawar farashin kayayyakin abinci a kasar cikin sabon shekara za ta shigo. sannan kuma wasu asibitoci a birnin tarayyar najeriya na aiki ga dangadan bayan rahotanni da suka bayyana cewa asibitoci a babban birnin ba sa aiki kamar yadda suka saba sakamakon mutuwar wasu likitoci da ake zargin cutar coronavirus ne ta yi sanadin mutuwarsu hukumar birnin tarayyar ta najeriya ta musu tabbatin to ko menene gaskiyar lamarin baya ga haka aisha ta sallar nan tafi da shirinta na lafiya uwar jiki za kuma mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imel amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. A hukumance gwamnatin China ta amince da allurar rigakafin COVID-19 ta farko da kamfanonin har hada magunguna na China suka samar Hukumar kula da kayayyakin magunguna ta kasar ta sanar yau Alhamis cewa ta ba da izini tare da sharaɗi ga allurar rigakafin da cibiyar nazarin kayayyakin halittu ta Beijing ta samar reshen kamfanin fam mallakar kasar. Hukumar da take saka ido ta bayar da amincewarta ne kwana ɗaya bayan da sinapam ya ce allurar rigakafin tana aiki kashi 79.3 cikin 100 akan cutar coronavirus a wani babban gwaji na ƙarshe. ko da yake masana daga waje sun yi tambaya kan ikirarin sinopharm tunda ba su samar da bayanai da ake bukata da za a iya tabbatarwa ba sabuwar allurar rigakafin da aka amince da ita tana ɗaya daga cikin guda biyar da kamfanonin china suka samar da tuni aka fara gudanar da su a ƙarƙashin shirinta na gaggawa yayin da suke ci gaba da gwaji kashi na uku sama da allurar rigakafin miliyan hudu da biyar aka yi tun a watan yuli ga ma'aikata masu muhimmanci da kuma mutane da ake ganin suna da haɗari sosai na kamuwa da cutar ciki hadda miliyan uku tun a tsakiyar watan Disamba. Jami'an lafiya a jihar California da ke Amurka sun ce wani mara lafiya a jihar ya kamu da sabuwar nau'in coronavirus da aka fara ganowa a Birtaniya kuma da alama za a ƙara gano wasu da suka kama a Amurka. Jihar California ita ce jiha ta biyu da aka samu sabuwar nau'in COVID-19 biyo bayan wanda ya kamu a jihar Colorado a farkon wannan makon kamar yadda yake game da batun wanda ya kamu a kwalaradu ma'aikatar lafiyar jama'a a California ta ce mutumin da ya kamu da cutar a can shi ma ba shi da tarihin tafiya sakataren lafiya na jihar California Magali ya kira wannan ci gaba abin damuwa kuma ya jaddada muhimmancin sanin hanyoyin kare yaduwar coronavirus kamar saka abin rufe fuska yin nesa-nesa ga juna zama a gida da kuma gujewa tafiye-tafiye Babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka Dr. Anthony Fauci ya bayyana wannan musayar musamman tana sa kwayar cutar karfin yaduwa daga wani mutum zuwa wani a lokacin da yake tattaunawa ta yanar gizo ranar Laraba tare da gwamnan jihar California gabin Newsom. Fauci ya ce mai gurbin kwayar cutar na al'ada ne kuma bai yi mamaki ba za a samu ƙarin waɗanda za su kamu da sabuwar nau'in covid-19 a ƙasar. da Muhammad Hafiz Baballe wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatar da cewa gwamnatinsa za ta ɗauka ƙwarin matakai ganin an rage hauhawar farashin kayayyakin abinci a ƙasar cikin sabon shekarar za a shiga ta shekarar 2021. Ya kuma yi hani ga babban bankin ƙasar wato CBN kan karta ba da kuɗi ga harkokin shigo da abinci ƙasar. Daga Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim na ɗauke da wannan rahoto. Babban mataimakin shugaban kasar kan harkokin yada labaru Malam Garba Shehu shi ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya fitar inda shugaban ya tabbatar wa 'yan Najeriya cewa gwamnatinsa za ta mai da hankali sosai wajen rage hauhawan farashin kayayyakin abinci a kasar tare da jan hankalin babban banki na kasar da karta kuskura ta bada kuɗi ga harkokin shigo da kayayyakin abinci lamarin da masanin tattalin arzikin ƙasa Dr. Isa Abdullahi ya ce zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da kuma harkokin noma. Idan za mu tsaya mu kalli gaskiya gaskiya mu kalli gaskiya ba zai yiwu a ce kawai mu yi ta iban kuɗi muna fitarwa waje mu sayo abinci ba dole mu noma abinci me ya hana Najeriya a noma abinci menene dalilin da a Najeriya ba za a noma abinci da za a ci ba duk kasashen da muke zuwa mu sayi abinci a wajen su ba su kai Najeriya girma ba bayan haka ba su kai Najeriya kyan ƙasa na noma ba wanda ake kira fertile land ƙasa mai taki na kansa mai dausayi wanda za a noma abinci ya bada abinci ba ba su kai mu ba kuma ba su kai mu yawan matasa ba to me zai sa mu yi kasala mu kwanta mu zauna kawai mu ce wai sai dai abinci an kawo mana daga kasashen waje in ba a kawo ba kuma mu yi ta mita mu yi ta ihu mu ce gwamnati ba ta yi kaza ba ba ta yi kaza ba dole mu zage mu fita mu nemo abin da za mu kara wa Najeriya daraja mu kara wa Najeriya karfin tattalin arziki da haka ne tattalin arziki yake bunƙasa. Shugaba Buhari dai ya nuna gamsuwarsa ga ci gaban da aka samu a harkokin noma biyu bayan shirin fadadawa daga dogaro daga man fetur da kasar ke yi wacce gwamnatinsa ta bullo da shi. Dr. Ismail Nuhu manomin shinkafa ne a jihohi goma sha ɗaya da ke arewacin kasar. A ko ni da nake miki magana nan ina noma yanzu haka a jihohi goma sha ɗaya kuma noman shinkafa ne. Na na damina kuma yanzu muna ta shirye-shiryen fara na rani. To a daidai lokacin nan kuma a ce an ba da dama a shigo da abinci to kin ga za mu yi asara kenan a kan wannan makudan biliyoyi da aka zuba a gona. Saboda haka gaskiya ni ra'ayi ra'ayina shine ƙara tsaurara matakan tsaro na ganin cewa mun dogara da kanmu don da gaske idan har za mu tsaya mu yi abin da ya kamata. To magana abinci ba dai a kawo mana ba sai dai mu mu ba wasu kasashe na kusa da mu cewa wannan furuci ne mai girma shugaban kasa tabbata to babban bankin Najeriya CBN su tabbatar ba su ba kowane mai kawo abinci cikin kasar nan kuɗi ba eh, maimakon haka sai a ƙara tallafawa tare da dafawa su manoman cikin gida mu kenan domin ganin cewa haka ta ci ruwa. Duk da haka dai masanin tattalin arzikin ƙasa Dr. Isa Abdullahi na ganin sai an fitar da tsare-tsare waɗanda za su taimaka wajen daidaita lamura. Idan abinci ya yi tsada in aka rufe nawa waje to a cikin biyu a yi guda ɗaya ko kuma a dinga yin abin da ake kiran shi kota eh, banin in an ɗaga wani lokaci a dawo da shi wani lokaci ko kuma gwamnatin in abincin ya fi karfin talaka ta sa hannu ta saya ta sa a rumbunanta wanda ake kira buffer stock ta fitar wa talakawan su da kansu masu angonni su ɗauka ba wai a ba gwamnoni ko shugabannin siyasa ba to wannan zai taimaka sosai ko kuma gwamnati ta kawo tsare-tsare wanda zai rage farashin kayan abincin in manoma sun noma tana iya ba da tallafi akan abincin ko kuma abin noma don ya rage farashin abincin ko kuma ta hana waɗanda suke saya su ajiye ta kawo matakai manya-manya a kansu domin talakawa su samu saukin rayuwa. A kokarin jin ta bakin gwamnati kan sabbin shirinta na inganta wannan manufa a sabuwar shekara ta 2021 da za mu shiga nan da sa'o'i kaɗan ya ci tara. Sai dai ana fatan za a samu sassauci na kuncin rayuwa da aka fuskanta a cikin shekarar 2020. Siya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da karashin labaran duniya. Kasuwannin hada-hada kudade a Asiya yawancinsu sun yi sama yau Alhamis a rana ta karshe ta hada-hada a 2020. Hansen ta Hong Kong ta rufe inda ta cira da dugo uku cikin ɗari yayin da Shanghai Composite ta cira da kashi ɗaya da dugo bakwai cikin ɗari. Kana t ta Taiwan ta rufe inda ta cira da dugo uku cikin ɗari. S&P ASX ta Australia ta yi kasa da kashi 1.4 cikin 100. Kasuwannin hada-hada a Japan da kuma Koriya ta kudu sun rufe saboda hutun jajiberin sabuwar shekara. A hada-hadar kayayyakin sayarwa an sayar da zinare kan dala 1,895.20 kowane oz ya yi sama da digo cikin 100. Danyen man Amurka an sayar da shi kan dala 48.17 kowace ganga ya yi ƙasa da digo hudu cikin ɗari. kana ɗanyen man brent an sayar da shi kan dala 51.28 kowace ganga ya yi ƙasa da ɗigo ɗaya cikin ɗari a hada-hadar kasuwannin amurka tun kafin a buɗe su S&P da Dow sun yi ƙasa yayin da Nasdaq ta ɗan cira kaɗan. Mutane biliyan bakwai da ɗigo takwas na duniya suna shirin yin bankwana da shekarar dubu biyu da ashirin amma ba tare da abubuwan da aka saba da su ba da kuma taron jama'a. godiya ga annobar coronavirus kananan kasashen tsakiyar tsibirin pacific na tonga samoa da Kiribati su ne na farko da suka fara maraba da dubu biyu da ashirin saboda wurin da suke kan layin kwanan wata na duniya tare da manyan kasashe na yankin masu karfi na new zealand australia japan da korea ta kudu suna biye. dalla wasu asibitoci na aiki gadan-gadan bayan rahotanni da suka bayyana cewa asibitoci a birnin tarayyar najeriya ta abuja ba sa aiki kamar yadda suka saba sakamakon mutuwar wasu likitoci da ake zargin cutar coronavirus ne ta yi sanadin mutuwarsu hukumar birnin tarayyar najeriya ta musanta batun ta ko menene gaskiyar lamarin wakiliyarmu halima abdulra'uf ta zagaya wasu asibitocin gwamnati da masu zaman kansu domin gano gaskiyar lamarin danganta batun rashin aiki a asibitocin birnin abuja da mutuwar wasu likitoci da ma'aikatan jinya ya jawo hankalin hukumar babban birnin tarayya abuja inda hukumar ta bakin sakataren yada labaranta anthony ogunleye ta musanta batun rashin aiki a asibitoci yana mai cewa duk asibitoci a birnin abuja na aiki kamar yadda suka saba kama daga fannin kulawa ta gaggawa ga yara da manya kulawa da masu dauke da juna biyu da kulawa da mata masu shayarwa gwaje-gwaje fannin magunguna da da dai sauransu. Da muka zagaya wasu asibitoci kamar asibitin gwamnatin tarayya da ke a Sokoro, Dakta Nabu Cicidi da ke zaman shugaban kula da ayyukan asibiti ya ce kamar yadda aka saba gani a duk ƙarshen shekara da mutane ba sa fitowa da yawa don samun kulawa. Wannan shekara ma haka lamarin ya kasance saboda yawancin 'yan Najeriya sun yadda da al'adar ƙauracewa asibiti a lokacin bukukuwa da karshen shekara. Sakamakon amanar cewa bai kamata ba saboda haka ba annobar corona virus su ta hana mutane zuwa asibiti ba. The usual trend we have in the hospital is that late December to early January the patient turnout is usually very low because a lot of people travel and Nigerians are superstitious and they don't want to spend in the hospital. So they try not to attend hospital So the have a very low turnout. COVID-19 has not really affected the turnout of patients in our A asibitin matakin farko da ke unguwar Area 11 mun tarar da masu gadi wasu jami'an tsaro banda ma'aikatan asibiti sakamakon hutun ƙarshen shekara. A ɓangaren asibitoci masu zaman kansu ma an samu fitowar mutane inda ma'aikaci Umar Faruk ya yi bayani. Maganar gaskiya wannan matsalar corona wani challenge ne da muke fisa a yanzu wanda shi an riga da an ba da sanarwa game da dukkanin wasu precautions da ya kamata a ce an ɗauka kafin nan a zuwa gudanar da aiki musamman mu da muke ma'aikatan kamar mu ne muke kan gaba wajen ganin cewa dukkan wani abu da ya kamata a ce mun kiyaye domin kada mu ɗauka wannan cutar mu kanmu muna yi kuma idan kika duba ma yi wannan asibitin da kika zo yanzu tun daga waje ma za ki ga mun ajiye ruwa da sanitizer da kuma shi abin sabulu da zaki wanke hannu kafin nan ma a bar ki ma ki shiga gate a cikin mutane da muka samu asibiti da suka zo neman magani Regina Sony Success ta bayyana cewa eh, kam gaskiya their services is very good suna kokari dan akwai nurses akwai kuma doctors duka ka zo ana duba ka kamar yadda nazo da baby na sun kula da ni sun duba ni da kyau kuma sun duba ta ma da rahotanni dai sun bayyana cewa asibitoci ba sa aiki yadda ya kamata a birnin tarayya abuja sakamakon mutuwar likitoci ashirin da suka kamu da cutar corona lamarin da hukumar birnin tarayya abuja ta ce ba kamshin gaske a cikin wannan batu halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya madalla a gaida halima abdulra'uf Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da ɗumi su. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Aisha ta sale ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, suma amin, amin, amin, suma amin, ya Allah. shirin namu na wannan makon za ku ji matsalar da ka iya samun jariri da zai kai ga rasa ji. Wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir ta tattauna da Dr. Muhammad Garzali Hashim, shugaban tsangayar koyo da koyarwa na bangaren kunne na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ga Dokta. Wato gaskiya abubuwa suna da dama irin wannan wadda jariri zai samu wadda iyaye ba lallai ne su ɗauke shi cewa zai zame musu wani abu ba amma daga baya zai iya zai masa tsufa misali akwai cututtuka wadda da wasu suka shafa ma tun ma yana ciki kenan abubuwa ne kamar cututtuka misali ciwon siga tun yaro na tun ma jariri na ciki eh. ciwon siga misali nake baki guda ɗaya eh. kenan akwai kuma wasu magunguna za ta iya sha wadda duk lokacin da ake gina kunnan za su iya taɓa shi so misali eh, kamar yanzu wadda zai sha wani lokacin shi sa ake hana su shan chloroquine a yanzu in kika lura da ana amfani da shi wajen antenatal care amma yanzu an daina saboda sukan taba lokacin da kunne yake girma akwai magunguna da dama wadda kusan yawanci likitoci sun da suna taba halittar su to in kika dau wannan kin tun daga ciki kenan wata cutar kuma wata uwar za ta iya yi amma zai zo tsallaka ya taba yara akwai cuta da muke kira rubella da likitanci kenan ko german measles ta yi kama da kyalda ta mu amma manya ne suke yi su tana iya tsallakawa eh ba cikin pox eh? ba ba cikin pox hmm. ba ita wannan rubella sunanta eh. dukkan su dai dangi ne na wannan abin da ake kira virus hmm. yawwa za ta iya tsallakawa ta taba jin yaro hmm. so idan kuma kika zo lokacin ma da ake lebo wajen haihuwar yaro abu zai iya samun sa. zai iya samun sa misali idan ya dade bai numfashi ba akwai abin da muke kira sabiya bas asphyxia saboda rashin isasshe iska a jininsa so tana iya taɓa kwakwalwar shi to kuma har da sassan ji so yana iya fitowa a haka saboda akwai wanda ma suka sha wuya suke samun abin da mai kira cerebral palsy za ki yaro ba zai iya zama ba ba zai iya komai ba jikinsa ya shika yawa lakan ta taba mata kwakwalwa eh. saboda haka sai ki kiga jin ma ba zai iya samu ba za ki ga ba sa iya rarrafe da wuri ba sa iya zama da ba sa iya to idan aka samu an haife eh. bantar numfashi kawai idan aka samu wannan aka haifi yara. Hmm. ana iya magance matsala yawanci idan dama an yi suka zo ba sa kuka da wuri wanda suke sassan kananan yara an dauke shi tun suna kananu suke ba su magunguna akwai sashin su guda na neurological ah, neonatal neurology su hmm. suke ganin su har zuwa girman su dai su samu wa pediatric za ki ga ane musu gashi ane musu waye wanda iya wanda suka samu irin wannan za ki ga sun daɗe har girma ma za su kai suna fama da larurar za ga ko yaro zai taka ko zai tafi ba zai zama kamar sauran yara yan uwansa ba ba za a iya magance shi ba kwata-kwata eh gaskiya yawanci by definition mu anda zan muke da turanci sai mu ce is a permanent non-progressive brain, uh, hypoxic brain injury da mm. kin abu ne da yake tabbas ba zai ci gaba ba amma iya labar da zai tsaya kenan eh. wadda ya taɓa kwakwalwar kuma ba saboda rashin iska ne yawa ya tauye masa wasu abubuwa da kwakwalwa take sarrafa sassa na jiki mm-hmm. so akwai kuma wannan abin da kowa ya sani eh, jaundice da take kama ƙananan yara neonatal jaundice mm-hmm. ita ma tana taɓa musu ji ya za ga ya ya warke amma shi kenan later on zaki ga baya ji sosai ga wanda suke kenan wajen wata daya sannan daga baya akwai cututtuka ma wadda kwayan cutuka ne kamar kyanda kamar hangun yawa sankarau duk wanda ya kama yaro ake zai iya taɓa jinsa saboda haka sai kiga akwai kuma wanda dama a ginin ne ginin halitta haka yake kowanne wata akwai abin da ake ginawa za ki iya ganin cewa a wani lokacin abin ba a yi shi daidai ba kamar masu cindo nake miki misali cindo ƙarin yatsa shida to kinga su ma sassan halitta na can ciki in masu kan iya samun ƙari ko rage su sai haifi yaro da shi ma ba za a gane ba saboda haka kin ga duk lokacin da uwa ta bari a daki tana da karamin yaro ta gaje farka ba ya kamata ta san cewa mai uwa baya ji sosai tunda akwai waɗanda za a iya kawo su daga an yi musu wani abun da kuma zai taimaka musu ko da ba su ji ba kuma harkar ilimi ma ga an raine su ba za su zama dai abin da muke kira in isolation ba kamar sun rabu da sauran duniya so shine so za mu iya kallon su ta haka so in kika lura za ki ga cewa akwai kwayoyin cututtuka akwai magunguna da kuma wasu cutukan na wadda uwa suka shafa duk za su iya taɓa ji. Na yi kura ya ban likitocin duniya waɗanda ba su dare ko safiya. Irin waɗanda ba rani ko damuna ban ɗauke da yanayi ba guda ɗaya. Irin waɗanda sanyi ko ko ba za ba sa hana musu aiki. sun kasa daukan ta da rayuwarsu babu batun ma bangaren ji kenan saboda shi kunne aikinsa guda biyu ne akwai harka ta balance tsayuwa daidaituwa in ka tsaya ba za ka yi jiri ba ba wani abu so akwai cututtuka wadda kunne yana sa jiri idan bai daidaitu ba kunne ai shi dama aikinsa biyu ne da jiri a balance ya sa kaka daidaito a tsayi da kake kwarai kuwa da kuma jin magana aiki biyu Allah ya kirkire shi ma so wannan sassan sun fi taba bangaren ji akwai kuma wasu cututtukan wadda su yawanci ma ba a gane su sosai misali kamar akwai abin da muke kira menias disease duk da bata da yawa a yara amma wasu yaran sukan iya samu inda yaro ma ba zai iya gaya muke na jiri ba sai dai ke ki lura a matsayin ki na mahaifiya ba zai iya gaya muke na jiri ba amma yakan kama su ki ga cewa su akwai kuma wanda in sun data su iya gaya muke suna jiran wasu zaki ga ba za a damu da su ba wadda kin ga yaro zai girma da wannan har girman sa tsufansa sai ya yi hankali sosai ya tara hankali zai ce shi ya daɗe yana yin jiri su wannan sashi ne daban wadda su kuma wasu daga cikin cututtukan da muka faɗa musamman ƙwayoyi na magani za su iya taɓa shi masu san saboda haka aka gina su guda biyu shi ne yadda za ki kalli kunne ga yadda yake faruwa tun ma yaro yana karami har gina shi ma shi ma haka suke faruwa so yaro za ki iya ganin sa ya zo ko da rashin jin magana ko kuma a'a ga jaridu da jinin zaki ga bashi da yawa a yara. ruwa to rashin karfi dai a takaice. A rashin dai tsayuwa daidaita daidaita jikinka kana tsaye. sai ka ji hajijiya. Eh, kuma hajijiya mutane za su dinga gani kamar. Eh to ai shine wani yaron zaki ga kana zaune da shi kansa yana haka ko kuma ki ido ana iya ganewa haka eh ko ido ki ga yana dan ka'awa because sake yake idan bai iya tsayewa ba ko a kwance ki ta kama shi a ido ne zai kada saboda shi ne zai dinga tunani za ta gaya kwakwalwa kamar gari yana juyawa ne ko wani abu to idan aka samu irin wannan matsala akwai magani akwai wacce jijiyoyinci cutuka da ke gani akwai wanda muke magancewa inda suna da dama ba za a ce kaza ake yi mm. misali shi wannan jirintun da shi kunne dama an saba da shi yau da gobe an rasar rashin jin magana ne za a iya ma cochlear implant mm. ga wanda ga wanda can abun na ciki ya ɓaci abun da muke kira cochlear implant shine wani electrode ne mm. wani wani jijiya a to ya yi kiransa jijiya da hausa electrode shi ake muke zira a cikin kunna can cikin dodon kunnen ne akwai wani abu da ya kama da wanda ya kama da wanda ake eh shi dodon kunnen ki san wanda bahaushe yake faɗa shi ne abin da kake taɓa sunan sa timpanin membrane eh. to amma a can ciki akwai abu da ya murɗa kamar kamar dodon koɗi mm. sunan shi cochlea mm. to shi muke zirawa shi wannan electro din kamar harka ce ta wannan wutar lantarki misali na'ura ce amma zare ne na na'urar eh. muka zira shi bishiyan wannan nan da tun dama ita ke ɗaukar. ƙara eh. kuma wani iri ya danganta da yanayin karar ko daga sama ne ko daga ƙasa to muka zura shi ya murna ya murna idan ƙarar ta je su wannan abin shi zai ɗauke shi mm. sakon sai kai ma kwakwalwa mm. so kin ga aka musu wannan wani kuma sai kin kawai na'ura za a sa masa ta ji daga waje mm. ya ƙara masa ji. to a nan za mu tsaya idan Allah ya kai mu mako na gaba za ku ji karashen tattaunawar tasu game da yadda za a magance matsalolin ciwon kunne da jariri kan fuskanta. da halin yanzu a madadin dr muhammad garzali hashim da baraka bashir da ma julie lazarus gresham da ta hada mana a shirin ni ce aisha ku kasance cikin koshin lafiya madalla a gayar aisha ta yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonni da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imel. Rahotonmu na farko a yau ya fito ne daga Abubakar Salisu Fataskum wanda ke jihar Yobe inda ya ce salam VOA Hausa. Hakika muna matukar godiya ga kungiyar ASU kan yunkurin dakatar da dogon yajin aikin da suka yi. Duba da yadda harkar ilimi a Najeriya ya shiga cikin rudani. Allah ya sa ƙarshen yajin aikin kenan a Najeriya. Amin, samma amin. To sai kuma sako na gaba wanda kuma na haɗin gwiwa ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na yashi Lakwaja su a jihar Kogi su kuma cewa suka yi. Tabbas mu ga mu da kalubale da dama a wannan shekara mai ban kwana kama daga annobar cutar coronavirus da matsalar tsaro da rashin aikin yi da yajin aikin malaman jami'a da ma zanga-zanga da dai sauransu fatanmu Allah ya kama da mafita ga waɗannan matsaloli a shekara mai komowa ta shekarar 2021. To sai kuma saƙo na gaba wato kuma shi ma na haɗin gwiwa ne da muka samu daga salamata haruna daba da anti matar babba haruna bajuga. Su kuma cewa suka yi muna jajanta wa 'yan kasuwar galadima da ke gwaran fa Abuja. Bisa ibtila'in gobara da ta afka musu kwanan nan wacce ta yi sanadiyar konewar shaguna fiye da 250 da kuma lalata ɗimbin dukiyar al'umma. To shi kuwa Hassan Dogon Faci ba tsari daga jihar Katsina cewa ya yi matsalar rashin tsaro a ƙaramar hukumar batsari abin ya kai wani mataki na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin abin kullum sai ƙara hauhawa yake yi ko a daren jiya sai da mahara suka kai hari a ƙauyen biya wanda ke kilomita biyu zuwa garin batsari haka abin yake a ƙauyen watan gadiya da garin dodo duk a cikin ƙaramar hukumar batsari maharan sun tafi da mata da yara har da amarya da ango muna fatan allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitina na bayan naka 'yan bindiga kuma allah ka shirye su To mu na ƙarshe shi ma kuma fa haɗin gwiwa ne daga Aminu Lawai Batsari da Hassan Dogon facci Batsari dukansu daga jihar Katsina su kuma cewa suka yi Allah sarki talaka bawan Allah wai don Allah ina talakan Najeriya zai sa kanshi shi. Al'ummar karamar hukumar batsari suna cikin tashin hankali na hare-haren bindiga masu garkuwa da mutane. yanzu dai ga Hafiz da labarai amma fa a takaice. hukumance gwamnatin china ta amince da allurar rigakafin covid-19 ta farko da kamfanonin har hada magunguna na china suka samar hukumar kula da kayayyakin magunguna ta kasar ta sanar yau alhamis cewa ta ba da izini tare da sharaɗi ga allurar rigakafin da cibiyar nazarin kayayyakin halittu ta beijing ta samar reshen kamfanin sinopharm mallakar kasar hukumar da take saka ido ta bayar da amincewarta ne kwana ɗaya bayan da sinopharm ya ce allurar rigakafin tana aiki kashi 79.3 cikin 100 akan cutar coronavirus a wani babban gwaji na ƙarshe jami'an lafiya a jihar california da ke amurka sun ce wani mara lafiya a jihar ya kamu da sabuwar nau'in coronavirus da aka fara ganowa a birtaniya kuma da alama za a ƙara gano wasu da suka kama Amurka. Jihar California ita ce jiha ta biyu da aka samu sabuwar nau'in COVID-19 biyo bayan wanda ya kamu a jihar da a farkon wannan makon. Kamar yadda yake game da batun wanda ya kamu a kwalaradu, ma'aikatar lafiyar jama'a a California ta ce mutumin da ya kamu da cutar a can shi ma ba shi da tarihin tafiya. Ya zuka a madadin kowa da kowa musamman ma Muhammad Hafiz Baballe da ya gabatarwa. sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa huta gajiya sai mun haɗu a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.